أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau 16 ga watan Ramadan. Hijira 1438 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan 6 miladiya 2018. Gabanin mu fara ko mu ɗora akan inda muka tsaya jiya, akwai tambayoyi kamar haka. Wanda ya ce dangane da sallah mai tahiya biyu. to malam menene ingancin karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a tahiya ta farko bayan tahiya wannan matsala ce da malamai sun yi sabani a ciki akwai malaman da suke ganin mustahabbi ne karanta salati a tahiya ta farko bayan mutum ya yi tahiya mustahabbi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati suka ce a tahiyar karshe ta biyu anan nan da yake wajibi mutum yayi amma a tahiyar farko suka ce mustahabbi ne ba dole bane amma imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shi yana ganin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiyar farko wajibi ne ce domin Allah ya yi umarni a yi wa manzon Allah salati a duk lokacin da aka yi mai sallama ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a cikin tahiyya kuma kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu to dan haka kaga inda kai sallama to nan zaka yi mai salati sannan yana cewa hadisai da suka zo ba su rarrabe ba sahabbai da suka ce ya rasulullah mun san yadda zamu yi ma sallama fa kaifa nusalli alayka yaya zamu yi maka salati sai manzo Allah ya ce qulu ku ce manzo Allah ya nuna musu in sun yi sallama ga yadda za su yi salati to da haka shi yana ganin wajibi ne a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tahiyar farko ba wai ta bi kadai ba tahiyar farko ma wajibi ne a yi amma Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin da wasu daga cikin malamai suna cewa mustahabbi da haka idan mutum yayi salati a tahiyya ta farko yayi daidai kuma hakan shi yafi idan bai yi ba ya wadatu da tahiyya kadai to da izinin Allah babu komai domin akwai malaman da suke ganin ba lallai bane sabanin tahiyya ta biyu wajibi ne kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati yana cewa yana da matsalar rihi wato basir daga kiran sallah zuwa iqama yana sake alwala sama da guda biyar saboda haka da kyar yake gama sallah wani lokacin ma yana jin kamar iska ta fita to dan Allah malam menene mafita abuwa ne guda biyu idan ya zama kana fitar da iskar da gaske ba alamu kake je ba iskar ce take fita amma kuma baka baka iya rabuwa da ita da zarar kayi alwala gabanin a gama sallah sai kai rihi in ba da zaka koma ka saki alwala din a zo a yi sallah kafin a gama sai kai rihi in ya zama haka kake to kaga wannan ya zama cuta irin wannan zaka yi sallah gurgurai da ka samu kanka a ciki fattakullaha mastata'tu da haka koda ka ji wannan sai ka ci gaba da sallaka. in kuma a'a ji kake kamar kayi ba bane ta shiga sallah amma sai ka ji kamar kayi rihi to wannan waswasin shedan ne maganin shi ka watsar da shi kada ka biye masa in dai har kayi alwala ka shiga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya ji wani abu yana sallah sai abin ya ruda shi manzo Allah ce kada ya fita sai ya ji ƙara sai ya ji sauti ko ya ji iska da haka ma'ana sai ka samu yaqini in baka samu yaqini baka ci gaba da ibadarka amma in ya zama na tabbas kana yin rihi din kamar yadda wani ma ya rubuto irin wannan tambaya din yi zaton ma ko duk mutum ɗaya ne dan nayi ta kallon rubutun ina kallo ko na mutum ɗaya ne shi ma ya nuna cewa lokuta da yawa basir yakan kayan min har a lokacin yin tarawihi to malam ya yi, ma'ana yana yawan iska a kowace raka'a bi sai ya sake alwala to kai ma kamar wancan ne in dai rihin kake da gaske to an ma langwame ka zama mara lafiya sai ka nemi malami a ka nemi magani ka zama falisir rihi mana mai yin rihi ko yaushe sai ka nemi magani kuma kai sallah gurgurun yadda zaka iya amma in dai ji kake alamu ne ba wai rihin bane da gaske to babu wani abu a tare da kai sai ke cewa me hukuncin abin da yake wa mutum mummuna dangane da Allah ko subobi a zuciyar mutum amma baya jin daɗin haka wannan ya zo a hadisi idan mutum ya ji irin wannan ya watsar da shi ne matsarin Allah daga shedan shedan ne kuma wannan yana gwada imani da ke tare da mai wannan abu dan shedan yakan je zuciyar mumini ne dinga mai wannan sake-sake wanda zuciyar shi bata damu da babu imani a ciki babu tsoron Allah a ciki shedan bai cika damuwa da shi ba amma kai da yake da imani sai ta sa ma shakka ya dinga shakka wai kuma za a yi tashin alkiyaman nan kuwa wai kuma za a yi kaza wai kuma ya kaza manzo Allah yana cewa shedan zai zo wa ɗayan ku ita cewa ya halicci kaza har ƙarshe wa ya halicci Allah manzo Allah ya ce in ɗayan ku ya ji haka ya watsar da abin ya ce amantu billah ko ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma'ana mutum ya nemi tsarin Allah wa in ma naka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim da haka idan shedan ya bijiro maka to ka nemi tsarin Allah wannan aikin shedan ne wannan abin da yake sakawa a zuciyarka wanda baka fito ka faɗa da baki ba balantana ka aikata abin da zuciyar take saka maka Allah baya kama ka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an yafe wa al'ummata da zuciyarta ta zantar da ita shi abin da zuciyar mutum ta zartar da shi kai ta rada masa wannan abu a zuciya matukar bai faɗa ba ko bai aikata ba furtawa shine laifi sannan aikatawar kuma laifi ne amma in a zuciya ya darsu sai kai maza ka bar wannan tunani kai istighfari ka nemi gafara Allah ka nemi tsari daga shaydan ka karanta qul huwallahu ahad wadda take nuna Allah madaukakin sarki shine kadai abin bauta lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba haife shi ba lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine abin da hadisi ya nuna kuma alama ce ta imani a tare da kai sai wannan yayi rubutu dogo kuma gashi yadda yake abinda da yake cewa da na karanta yana maganar cewa ya ji wani a kababen yada labarai yana faɗo wasu hadisai da yake da yake daga nana Aisha da Hafsat da Ummu Salama da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda cewa wai akwai a muwadda Malik da wasu da tabai da ke nuna cewa Hajjaj bin Yusuf yayi kare-kare a cikin Alkur'ani da ke hannunmu a yanzu har gurare goma sha ɗaya kuma hakan ya taso ne saboda zama da jina usman da da aka yi da wasu abuwa kuma yana nuna cewa kamar shi kansa wannan alkur'ani da yake wajen mu akwai abubuwan da ba sa ciki an rage shi akwai abubuwan da ba a rubuta ba ya ce akwai riwaya da ya ambata a cikin muwaɗa, hafizu ala ala salawati wasu salati wusta wasu asiri aka waina na Aisha ta yi imla'in wannan aya ɗin, to dai yana tambaya dangane da irin waɗannan maganganu menene bayanin malamai a kai. to farko dai yana cikin musiba ce a sami mutum da sunan ilimi da sunan malanta da sunan tafsiri yana irin waɗannan maganganu a cikin al'umma kuma ana yaɗa wa duniya tana ji ana ba mutane ana sanya mutane shakka akan alkur'ani wajen kwana uku ko hudu a ce mutum ya ɗauka kullum zai zaman awa ɗaya awa ɗaya da wani abu ruwa yake karantowa ya ɗauko can ya ɗauko can da ingantattu da wanda basu inganta ba yana so ya nuna cewa alkur'ani bai cika ba wannan abin takaici ne abin Allah wadai ne kuma abu ne mai haɗarin gaske domin in ka sa musulmi shakka akan alkur'ani to me ya rage me ya rage in ka ce masa alkur'ani bai cika ba kana shakka ga wasu abuwa a ciki an rage to wannan ba wani abin da ya rage kuma a hannun musulmi da haka abin akwai tada hankali matuka duk da cewa zai iya cewa ai shi ba ra'ayin shi ba kenan yana karantowa ne zai zo ya bada amsa wannan ma matsala ce matsala ce ka zauna awa ɗaya gobe ma ka ƙara zama awa ɗaya jibi ma ƙara zama awa ɗaya kana karanto hadisai da ruwayoyi ingantattu da wanda ba ingantattu ba akan alkur'ani an rage ba tare da ka ba da amsa in har da gaske ba ra'ayinka ba ne ba fahimtar ka bace ba shakka kake so ka sa mutane kan alkur'ani ba to abinda za a yi in ka karanto riwaya sai kuma ka faɗi bayanin malamai kan riwaya kaga duk wanda ya ji wannan karatu ko da iya wannan ya samu to kaga ba zai samu shakka a ciki ba sai abinda zai fahimta karantar da shi kan yi hana ilmantar da shi akwai wanda suka ce riwaya kaza ta nuna alkur'ani bai cika ba ga kuma amsar da malamai suka bayar ga abinda malamai suka tafi akai ga abinda yake daidai kaga shubha za ta tafi tare da amsar ta amma ka koro mana shubha na kadan sannan ka ce zaka ba mu amsa ajalan wannan ba daidai bane ba daidai bane za ta iya yiwa wani zai samu na shubahan ne Kayi kwana uku kana karanto shubaha wani na shubaha zai samu guda ɗaya shikenan ya rike ka batar da shi alal in ma ka batar da shi ba ka sa mai shakka cikin alqur'ani mai girma to dan haka ba ba usulobi bane na karantarwa bal ba ma wai irin ka koro shi ba ba amsa ba hatta wanda zai koro shi ba ya kasa bada amsa malamai sun ce ba daidai ne, in ka san ba za ka iya da amsa kan shubha ba kada ka tada ita da haka yanzu ka koro mana shubha awa daya awa biyu kwana daya kwana biyu kwana uku wannan abin ya tafi Allah kadai sun iya inda zai je an yada mutane wani ya je na farko ya je na biyu amma bai ji abin da ka faɗa a karatu na biyar na bakwai ba ko da ka bada amsa kenan balantana duk wanda ya ji yadda ake koro abubuwan ana faɗa to kai tsaye shakka ake sa mutane kan alkur'ani wannan alkur'ani da yake hannunmu Ijima'i ne na dukkan musulmai banda bara gurbin musulmai dukkan musulmai na gari tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sun yi ijma'i shine littafin da Allah ya soka sun yi ijma'in ba rage a ciki ba kuma ƙari saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da azzikiru shine alqur'ani kuma mu za mu kare shi shin Allah yana yin alƙawari ya ki cikawa baya kin cika alƙawari. Allah ya alƙawari zai kara Alƙur'ani kuma Allah ya kara Alƙur'ani. kisa imam al-fakhr razi cikin mafatihul ghaibi da yazo karkashin wannan aya sai yake cewa wannan alƙawari, wannan ya nuna Alƙur'ani, kiyaye littafi ne yace abinda zai tada gwada maka haka babban mutum da yake da haiba yake da kwarjini idan ya yi kuskure a cikin alkur'ani yara ƙanana za su gyara masa wannan kwarjinin ba zai hana a gyara masa ba koda suna ganin shi malami koda suna ganin shi uba koda suna ganin shugaba in ya ja aya ba daidai ba sai ka ji yaro karami ya gyara masa ce wannan yana wannan Allah ya cika wannan alƙawari haka kuma dukkan malamai suka tafi a kai. waɗannan ruwayoyi da yake karantowa ɗayan biyu ne akwai ruwan da ba su inganta ba ba inganta ba gaba ɗaya ta hanyar sanadi malamai sun yi bayan rashin ingancinsu akwai kuma waɗanda ingantattu ne amma ba haka suke gwadawa ba shi sa ba za ka samu ba cikin malaman sunna kaf babu wani malami na sunna tun daga da can har yau da ya taɓa rubuta cewa a rubuce a bayani ya ce wannan alkur'ani bai cika ba ba malamin da ya taɓa haka in ka ga malami ya faɗi wannan ba na sunna ba ne sai dai cikin rafila cikin rafilawa su ne suke da wannan aƙida ɗin yana nan birjin arbucansu ba wai riwaya ba bayanansu ma suna tabbatarwa a bai cika ba amma malamai na sunna tun daga zamanin farko har yau ijma'i ne cewa alkur'ani a cike yake duk abin da baya cikin alkur'ani to dama Allah bai kaddara yana ciki ba ko da an saukar da shi to an shafi shi kisa abin takaici ruwa da shi yake ta karantowa da yawa daga cikin imamu suyudi ya kasu cikin al-i'tiqad a karkashin nau'i na 47 annau usabi'u wal arba'una nau'i na 47 karkashin babin nasikhul qur'ani wa mansukhihi babin da yake maganar ayoyin alqur'ani da aka soke da kuma ma'ana abin da ya soke su a karkashin nan su ya ta kawo waɗannan ruwayoyi su ma ya kasa su gida-gida kamar yadda malamai suke bayani suke kasawa akwai ayoyin da an soke karatunsu an soke hukuncinsu ayoyi ne aka saukar amma an soke daga ba an soke karanta su an soke kuma hukuncin su tare kamar abin da ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa da abin da aka saukar aka sani shayarwa guda goma ce take haramta jariri take sa jariri ya zama haramun ga mace ga ƴaƴanta tace amma sai aka soke da shayarwa guda biyar tace aka soke da shayarwa guda biyar anan malamai na cewa wannan an soke tilawar cewa ayar go a'a sharuwa goma ce wannan ayar ce sharuwa goma ce take haramtawa an soke tilawarta kuma hukuncin ba an soke shi kamar yadda ta bada sannan kaso na biyu ma nusikha hukmuhu duna tilawati ayin da an soke hukuncin amma banda tilawar tilawar tana nan amma hukuncin baya nan akwai su a cikin alkur'ani ana karanta su amma hukuncin su an soke والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الله يجي سدونا شكرا guda ba tare da sun fita ba duk wanda suka mutu suka bar mata a cikin ku ana yin wasiya ga waɗannan mata su zauna shekara guda ba tare da fita ba shine ta kabasu kun ga an soke wannan aya ana karanta ta amma an soke hukuncin ta hukuncin za ga ayar da ke kafin wannan ayar wallazina yatawaffawna minkum wa Ya azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga an soke ma'ana hukuncin amma tilawan nan akwai irin wannan a cikin alqur'ani sannan sai so na uku wanda an soke tilawar amma banda hukuncin babu su a cikin alqur'ani an soke su dan haka babu su a cikin alqur'ani amma hukuncin su yana nan kama ayatul rajmi da sayyidina Umar yake faɗa yana na hadisin a cikin Bukhari da Muslim cewa jefe mazanaci gaskiya ne yana cikin alkur'ani yace ina tsoro kan lokaci yazo wani yace baya cikin alkur'ani yace mun karanta ta a zamanin manzo Allah ta riwaya ma yace har manza Allah ta muna karanta yace shine ash-shaykhatu ash-shaykhu wa shaykha tsoho da tsohuwa idan zana ya idan suka yi zina ma albatta ku jefe su gaba daya ce wannan mun karanta wannan hukuncin yana nan amma idan ka karanta alkur'ani ba wannan aya kaga an soke tilawar amma hukuncin yana to haka malamai suke kasawa da haka duk waɗannan ruwayoyi da yake ta ambatowa yake ta kawowa yana sa musulmai shakka cikin alqur'ani ga koma cikin al'itiqan na imamu suyudi ya kasu karkashin wannan babi mai suyudi yake so ya gwada maka cewa qur'anin nan dai da yake hannunmu shine cikakke dan haka duk abin da baya ciki to yana karkashin wannan babin ne shi yasa malamai suka yi ijma'i cewa duk wanda zai ce Qur'ani an ƙara ko an rage kafiri ne alqadi Abu Ya'la alqadi Abu Ya'la yayi irin wannan magana din bari in karanta mana magana alqadi Abu Ya'la Muhammad ibn Hussein al-Farra yana cewa wal Qur'anu ma ghayyira wala buddila Qur'ani ba canza shi ba ba canza wani abba wala nuqissa minhu wala zida fihi ba a ƙara ba ba a rage ba khilafan lirrafida sabanin rafidawa alqa'ilina anna alqur'ana qad ghayyira wa buddila wanda suke cewa qur'ani an canza shi an soke wasu abubuwa wa bai na nazmihi wa tartibihi suna cewa ba ma yadda yake ba haka ya kamata a ƙara shi ba sai ci gaba da cewa ce innal In inji alqadi abu ya'la yace alqur'ani jumi'a an tattara shi ne bi mahzarin min sahaba da taron sahabbai duk suna nan radiyallahu anhum wa ajma'u alaihi sun yi ijma'i akai walam yunkir munkirun ba wanda yayi inkari cikin sahabbai ba wanda yazo ce qur'anin nan bai cika ba wala radda ahadun min as-sahabati zalik ba wani cikin sahabbai da ya raddin haka wala ta'ana fihi ba wani sahabi da ya suka cikin alqur'ani walau kana mughayyaran walau kana mughayyaran qur'ani da an canza shi wa mubaddalan da an jirkita shi la wajaba an yunqala an ahadin min as-sahaba da ya zama wajibi a samu an nakalto daga wani daga cikin sahabbai annahu ta'ana fihi ya soki alqur'ani ya ce mai cika ba ya anna misla hadha la yajuzu an yankatima fi mustaqarri al'ada ci irin wannan inda an yi haka din ci abu ne da ba zai iya koyuwa ba cikin littafin al-mu'tamad fi usulid din zaka samu wannan bayani ibnu hazmin cikin littafinsa alfisal bainal milal wan nihal yana cewa alqawlu bi anna bainal alqawlu bi anna bainal lawhaini tafdilan kufrun cewa abinda ke tsakanin banguna guda biyu bango guda biyu na alqur'ani cewa wai an canza shi wannan kafirci ne bayyananne wa takdhibun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙaryata manzon Allah haka nan idan ka koma alqadi iyad bai littafin ashifa cikin littafin ashafa din ashifa bi tarifi huquqil mustafa juz'i na bi shabi na hudu yana cewa qad musulmuna, ya yace musulmai sun yi ijima'i. annal qur'anal matluwa qur'anin da ake karantawa fi jami'i aqtaril ardi a duk sasannin ƙasa gaba ɗaya. al maktubu bil mushabi wanda aka rubuta a cikin takardu bi musulmi na a hannun musulmai mimma jama'ahu daffatani abinda bangobi ya kunsa min awwalil hamdulillahi rabbil alamin tun daga baɗin Allah alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri qul a'udhu bi rabbin nas zuwa faɗin qul a'udhu bi rabbin nas musulmai sun yi ijma'i annahu kalamullah zancen Allah ne wa wahyuhu wahyin Allah ne almunazzal ala nabihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar wa manzon Allah cewa anna jami'a ma fihi haqqun duk abin da ke cikin shi gaskiya ne wa man na anna min naqasa harfan duk wanda ya rage wani harafi a ciki qasidan ya yayi da gangan aw baddalahu bi harfin akhar makanahu ko ya cire wani harafi ya sanya wani harafi gurin wani harafi za zada fi harfan ko ya ƙara wani harafi mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf wanda Qur'ani bai kunshi wannan harafin ba wani Qur'ani allazi waqa al ijma'u alayhi wannan Qur'ani da aka ijma'i akai wa wa ujmi'a ala annahu laysa min al-Qur'an kuma aka yi ijma'i wannan abun baya cikin al-Qur'ani duk wanda yayi wannan amidan yayi wannan da gangan yace li kulli hadha yayi wannan da gangan kafirun kafiri wannan yana cikin litabin ashafa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah zai zo yana bayanin masu cewa sayyidina ala Allah ne da masu cewa sayyidina aliyu shine annabi kuskure aka aka ba manzon Allah yace duk waɗannan kafirai ne sai ce wa kazalika haka nan man za'ama minhu duk wanda yayi raya a cikin waɗannan mutane annal qur'ana nuqisa minhu ayat cewa qur'ani an rage wasu ayoyi shi ma kafiri ne wa kutimat an boye aw za'ama ko yace a anna lahu ta'wilat qur'ani yana da wata fassara daban batina fassara ta boye tasqutul a'mal al-mustasqitul a'mal al-mashru'a fasara da in ayi waɗannan ayyuka da muke da za su fadi ce sallah ba ita ake nufi ba masu cewa qur'ani yana da batin al-batiniya al-qaramita masu cewa qur'ani yana da batin ne duk wanda yake kan wannan kafiri ne abin da yake karantuwa yana cewa abu wadda yake yi ga littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani na bajimin malami ibnu abdul barri babban malami kenan ga abin da yake da yazo ya kawo hadisin Malik an Zaid ibn Aslam an al-Qaqa ibn Hakim an Abi Yunus maula Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala wannan maula Aisha din yana cewa amaratni Aishatu nana Aisha ta umarce ni an aktuba laha mushafan rubuta mata alqur'ani sun maƙalat sannan ta ce iza balagta hazihil aya fa azinni in ka zo wannan aya ka gaya min wace aya hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin yace falamma ha, da zo gurin ayar tuha, sai na gaya mata fa amlat alayya sai ta min shifta ta min imla'i ta gaya min ta ce rubuta hafizu ala salawati was salati alwusta wa salatil asri wa qumu lillahi qanitin summa qalat sannan ce sami'tu ha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama naji wannan aya a gurin manzon Allah haka shine abin da ya kawo yake ta kuri yana cika baki gashi abu wadda gashi abu wadda sai ka ce malamai ba su karanta mu wadda ba sai ka ce malamai ba su taba bi da mu duk wannan abin da ya kwaso tintina akwai shi wannan shi ba din tintina akwai ta shi ba ce da tin malamai sun ba da amsa ba wani abu ya zo da shi sabo ba ibn abdul sai yake cewa wa fihi cikin wannan hadisi ma yadullu ala anna mazhabi man yana nuna cewa mazhabin wanda yace innal qur'ana nusikha minhu ko ga kalmar nusikha ko qur'ani an shafe ma laysa bi musafin al-yawm abinda baya cikin qur'anin ma'ana wannan hadisi yana gwada abinda malamai suka faɗa cewa wannan qur'ani dake hannunmu duk abinda baya cikin shi to an shafe shi Allah kuma yace ma nan saq min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha kage Allah nuna ana yin nasku wanda dukkan firaq dukkan kungiyoyi na addini mu'tazilawa jahmiya ash'ariyya dukkan kungiyoyi na addini sun yadda akwai annasku cikin qur'ani har rafida din sun yadda akwai annasku cikin alqur'ani kuma wani abin sha'awa ma duka waɗannan ayoyin da yake ta karanta yake ta karanta in ka bi ban manya-manyan rafida zaka tarar da sun zo kan ayat su ma suna cewa waɗannan ruwayoyin waɗannan ayoyi da ake faɗa an shafi su ne a cikin alkur'ani ma'ana an yi naskun hukuncinsu. an yi naskunsu babu su ba wai suna cikin Kur'an da gangan ake buta ba an soke su ne kamar yadda Allah ya kawai. to ibn abdul ya ce, wannan yana nuna haka sai yake cewa wa man qala bi hadha alqawl wanda ya faɗi wannan ya kuli yana cewa innan nasqa ala salasati auju shi shafewa a cikin alkur'ani kala uku ce fil qur'an shine abinda ɗazu na gaya mana an goge hukunci tilawa na an goge tilawa hukunci na an goge tilawa da hukunci to shine anan ibnu abdul barri ya jero yayi bayani yace to haka malamai suka faɗa ya ma karo da wasu ruwayoyin da suke gwada haka gashi na Aisha ta ce yana cikin Qur'ani amma yanzu baya ciki ce duk irin wannan nau'in ne karshe sai yake cewa wa ajma al ulama nan nake so mu ji malamai sun yi ijma'i mun ga da karanta mana alqadi Abu Ya'la ce ijma'i ne alqadi Iyar ya ce ijma'i ne to nan ma Ibn Abdulbari ce wa ajma al ala anna ma fi mushafi usman bin affan abinda ke cikin qur'anin da usman bin affan ya rubuta wanda shine yanzu a hannunmu wa huwa allazi bi aidil muslimin yau kama Ibn Abdulbari yana faɗa shine a hannun musulmai a yau fi aqtaril ardi a haisu kanu a duk duniya a duk inda musulmai suke huwa alqur'anul mahfuz shine qur'anin da Allah ya kiyaye allazi la yajuzu li ahadin an yatajawaza wanda baya halatta wani ya ketare shi wala tahillu salatu wala tahillu sala li muslimin illa bima fi sallah ba ta halatta ga musulmi sai da abin da ke cikin wannan wa anna ma wa anna kullama ruya min alqira'ati fil asari anin nabi duk abin da aka rawaito na wasu karatuttuka na wasu kira'o'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama aw an ubay ko daga ubayyu aw umar bin al-khattab ko ko sayyidina umar aw aisha ko na na aisha aw ibn mas'ud ko Abdullahi dan Mas'ud aw ibn Abbas ko Abdullahi dan Abbas aw Umar bin Al-Khattab aw Aisha aw ibn Mas'ud aw ibn Abbas aw ghayrihim min as-sahaba ko wadansu daga cikin sahabbai mimma yukhalibu mushaf Usman al-mazkur wanda ya saba da wannan Qur'anin da ke hannunmu la yuqta'u bi shay'in min zalika 'ala Allah azza wa jalla ba da ce a yanke a ce wannan magana Allah ce duk abin da ya saba abin da baya ciki walakin da zalika fil ahkam yajri fil amali majra khabar al wahid amma wajen aiki sai a dauke shi matsayin khabar al wahid kamar waccan abin da na Aisha ta hakaito da sauran abubuwan da ake samu na wasu kirawi daban-daban sai ce wa inna ma halla mushabu usman radiyallahu anhu hadha al mahal qur'anin da sayyidina usman ya tattara ya dora musulmai akai ya samu wannan matsayi ne li ijma'is sahaba dan sahabbai sun yi ijma'i wasairil ummati alaihi da dukkan al'umma akan shi walam yajma'u ala ma siwahu basu hada kan wani abin da ba shi ba sai ce wa billahi tawfiq to haka duk in kabili daban malamai zaka samu wannan bayani dan haka wancan abu da wancan mutumin yake bata muna fatan Allah ya shirye shi ba daidai bane in har ababen ilimi ne to ga yadda zaka yi karanto riwayar sai kuma karanto karanto bayanin malamai akan riwaya daga za'ifiya sai wanda take sahihiya amma malamai sun yi bayani babin nasu ne ba wani abu ne daban ba wani abu ne sabo kuma kai baka isa ka zo da wani abin da malamai ba zo da shi ba sai dai ka bitir su sai dai ka ƙara bayani amma duk abin da za ka zo malamai sun riga sun yi bayani ubangiji Allah ya kare mu mu je inda za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد نعم أجي من جي ساكمكم waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah cewa wannan suna kiran abin da baya amfanarwa baya cutarwa in ma a itiqadin su a tunanin su har yana da amfani to wannan amfanin fa cutar tafi amfanin yawa da haka wani abu ne da bai da amfani ranar da suke zaton zai amfane su a ranar za su ga rashin amfanin an yi bayanin makomar irin waɗannan sai ubangiji Allah madaukakin sarki sai kuma ya biyo da bayanin waɗanda suke aiki na gari wannan kuma dama salo ne na alkur'ani a yi bayanin makomar kafirai sana a bayanin makomar muminai inna Allah hakika Allah yudkhilu allazina aman yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu ina Allah yake shigar da su jannatin wasu aljannati tajri min tahtiha al da ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu? inna Allah yaf'alu ma yurid hakika Allah yana aikata abin da yake so abin da ya nufi ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki yana shigar da waɗanda suka yi imani ba su bauta gumaka ba suka yi ayyuka as-salihat ayyuka nagartattu suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka aikata ayyukan ibada waɗanda Allah yake so kamar yadda manzon Allah ya koyar to waɗannan Allah zai shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. waɗannan aljannatai ƙoramu na gudana ta ƙarƙashin wanda mun sha yin bayanin waɗannan ƙoramu kamar yadda Allah ya yi su ƙoramu ne na zuma da na ruwa da na nono da na giya kamar yadda Allah ya faɗa masalul jannatin allati wa'ida almuttaqun fiha harun min ma'in gairi asin wa harun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa harun min 'asalin musaffa min khamratin lazzatin lisharibin wa harun min asalin musaffa to waɗannan ƙoramu duka akwai su a cikin aljanna kowanne kuma a gurin da ya dace da shi kowace ƙorama inda ta dace da ita sannan kuma ga ruwa na gudana Shi ne waɗannan ƙoramin ta jiremin min tahti al suna gudana kamar ka je gurin da yake lambu yake da ni'ima ga ruwa yana kai kawo yana wannan kaga ko yanzu idan mutum ya gina gida yana so ya ƙawata shi cikin abin da ake na kawata gida akwai yin lambu wanda za a shuka furanni fulawa kala kala sai kuma a zo a yi wani ruwa da yake ɗagawa yana yana sauka sannan nan gashi yana gudana wani ban sha'awa duk wanda ya zo gurin sai ya sha'awa gurin to haka aljanna akwai irin wannan ƙoramu suna tafiya sai Allah ce inna Allah hakika Allah ya fa'alu ma yuri yana aikata duk abin da yayi nufi ma'ana yana ba wanda ya ga dama a ni'imarsa ya ya fahimtar da shi addini sannan ya azabta duk wanda ya saba masa a bisa adalci da haka ubangiji Allah madaukakin sarki duk abin da yake yi yana aikata babu wanda yake tilasta Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai man kana man kana yadhunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirati falyamdud فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ نعم من كان يظن duk wanda yake zato yake tunanin Allah ne yansurahu Allah Allah ba zai taimake shi ba fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila samai to ya meka wani abu zuwa sama ko igiya ya miƙa ta zuwa sama sun maliyakta sannan ya yanke ko sannan ya shaƙi kansa da wannan abu yanzu ya gani hal yuzhiban na kai ma ya wannan wannan abin da ya tsara zai tafiyar da damuwar da yake da ita da abin da yake jin haushi wannan aya malamai sun mata fassara guda biyu ko fuskoki guda uku na fassara wannan aya da farko da Allah ya ce man kana duk wanda ya kasance ya zunnu yana zaton Allah yansurahu Allah Allah ba zai taimake shi ba anan man kana suka ce ana nufin daga cikin kafirai daga cikin masu yiwa manzon Allah hassada duk wanda yake zato yake tunanin Allah yansurahu Allah Allah ba zai taimaki manzon Allah ba yana tunanin ba wani taimako da manzan Allah zai samu ba wani galaba da manzan Allah zai samu to falyamdud bi sababin to ya miƙa wani abu sabab anan wasu malami suka ce igiya ai bi hablin ila sama ya mika igiya sama ya zira ta as-sama anan wasu suka ce ba wai sama wannan ba ana nufin saman shi kullu ma ala fawqak fa huwa sama'uk da abin da yake saman ka shine saman ka shine sama da haka kamar yanzu anan cikin masallaci kun ga wannan rubin shine sama da mu to shi ma za a ce sama nan iya cewa unzur ila sama'i ce ma kana cikin masallacin ce unzur ila sama'i ina nufin ka kalli rufin wannan ɗakin da haka suka ce ba ana nufin ita wannan sama babba da muke gani ba a'a sama ta inda yake rufin da yake to ya mika igiya daura idan ya daura wannan igiya sun mal yaqta sannan ya yanke ma'ana ya shake kansa da igiya ya daure wuyansa da wannan igiya ya sako ta kamar yadda wanda zai rataye kanshi yake yi yayi haka ya yanke idan yayi wannan fali yanzu sai ya duba ya gani Kunga in yi wannan tabbas zai mutu ko to idan ya mutu ya kalla idan ya mutu ya je hali yau zai banda kai ho ma ya wannan abin da ya tsara an kira abin kaidi abin da ya tsara din nan na kashe kansa na ka iya ya gane hali wannan aikin nashi zai fitar da haushin da yake ji na taimakon Allah da zai wa manzon Allah tunda me yasa har yake tunanin Allah ba zai taimaki manzon Allah ba saboda babu karfin imani da manzon Allah kuma yana ganin cewa hassada ga manzan Allah da haka in yana zaton wai Allah ba zai taimaki manzan Allah ba to sai dai ya kashe kanshi wannan kamar abin da Hausa suke cewa sai dai ka mutu a ce ai sai na yi kaza sai dai ka mutu to shi ma anan sai dai ya mutu in ya mutu dai wannan bakin cikin yana tare da shi taimakon kuma Allah ga manzan Allah yana nan da haka suka ce akan wannan fassarar Allah madaukakin sarki yana gaya masu yi wa manzan Allah hasada wanda suke jira wani abu sai an manzan Allah ya tarabbasu na bi rasulillahi dawa'ir suna jira musiba ta samu manzan Allah suna tunani Allah ba zai taimaki manzan Allah ba kamar Allah yana cewa ku mutu da bakin cikin ku mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin ku Allah zai taimaki manzan Allah ko kun ki ko kin ko kun wannan shine fassarar da wasu malamai suke wannan aya sai zama anan ana mai umarni ne amma umarni na gatse na nuna cewa sai dai fa ya mutu amma ba yadda zai a ce Allah ba zai taimaki manzon Allah ba wannan shine tafsirin Imam Mujahid da Qatada da Ikrima da Ata da Abu Jauza da wannan su kamar da Ibn Kasir ya nakalto kuma yace wannan ma'ana ita tafi sannan har wa yau abinda zai nuna ma wannan ma'anar aya a cikin alkur'ani Allah ya ce wa idza khalau addu alaikumul anamila min alghayb in sun koma gebe sai su cije ɗan yatsa saboda jin haushi ba sa san alkhairi sa musulmai idan sun ga wani abu ya samu manzon Allah na jin daɗi sai su bakin ciki idan wata musiba ta samu su ta murna wa idza in sun koma gefe addu alaikum anamila min alghayb cije yan yatsa sai Allah ce kul mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin shine abinda Allah yake faɗa nan sai dai ku mutu Allah sai ya taimaki mu'minai sai ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fasara ita ta firin jayi ita ta fitowa kamar da ibnu kasir ya ambata wasu ka ce ma'ana abinda ake nabi wanda duk yake zato Allah allan yansurallahu nabiyahu Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ba alhali nasara tana zuwa manzon Allah daga sama ne to falyamdud bi sababin ila sama ya samu wani abu ya je sama din can sama din sai zama ba saman ta saman shi ake nufi can sama tunda ai daga can taimako yake za manzo Allah to yaje summa liyaqta sannan ya yanke ya yanke taimakon da yake zuwa manzon Allah ya yanke sokan wahayi hal yuzi ibanna kaiduhu ma ya yaga abin da yake ji zai tafi ma'ana duk wanda nasarar da manzo Allah yake samu yake jin haushi bai da wata dabara ba yadda zai hana wannan nasara din domin in har zai iya to zai iya hawa sama ya hana wannan to kuma ba zai iya hawa saman ba da aka sai dai shi ma ya mutu da bakin cikinsa da aka akan wannan fassara da Allah ya ce falyam dud bi sababin ila sama ya meka wani abu zuwa sama wannan umarni ne amma na gajiyarwa kamar a ce ga ka ga saman nan hau falyam dud bi sababin ila sama ga ka ga saman hau summa liyaqta in ka isa ka yanki summa liyanzur sannan ka kalla kai mai yin hasada din shin wannan abinda yake ji na bakin ciki wannan abin zai tafi mana in ka irin wannan ne wa manzan Allah kaidi wannan ba zai hana fa da'awan manzan Allah ta yadu ba kuma wannan bakin cikin da yake je ba zai tafiyar da komai ba suka ce daidai da faɗin Allah wannan fassara ta yi daidai da faɗin Allah amlahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ko suna da mulkin samai da kasai ne falyartaqu fil asbab sahau su kama sababi sahau jundun ma hunalika mahzumun min al'azab runduna ce ba wani wanda zai iya karya ta daka in har za su iya su yi ko suka ce wannan shine ma'anar aya da haka anan zai zama kamar ana cewa duk wanda yake jin haushin taimakon da manzo Allah yake samu to shikenan kenan ga sama ya hauye yake samun taimakon in zai iya kuma ba zai iya ba ta'jizi ne wannan ma'ana ta bi kenan ma'ana ta uku ko suka ce man kana ya zunnu duk wanda yake zaton a nan suka ce ya zunnu wanda yake zaton ni yansurahu Allah ba zai azurta shi ba ana mutumin duk da yake zaton Allah ba zai ba shi arziki ba an anan suka ce arrizqu ake nabi mana duk wanda yake zaton Allah ba zai azurta shi ba shi kullun yana ganin shi ba shikenan Allah ba zai ba shi ba to falyamdud bi sababin ila samai yasa wani abu ya hau sama ya je sama idan ya hau sama ya rataye kansa sun malyaqta sannan ya mutu ya mutu dan bakin cike da damuwa ya rataye kanshi in zai iya wannan ba zai canza abin da Allah ya kaddara ba kun ga ana samu ai wanda suke rataye kansu dan talauci to kamar ayat tana magana kan irin su ne duk wanda yake ganin shi ba zai arziki ba shi ya shiga damuwa shi ya to ga ga shiga gurin nan ya rataye kanshi in ya rataye ga bakin cikin da yake ji zai tafi hal yuzhiban na ghayzuhuma hal yuzhiban hal yuzhiban na ya yaghiz abin da zai tafi mai waye ta barata yi kanshi kuma ya kubuta wanda suka rataye kansa nan tsoron talauci suka mutu shikenan shikenan sun huta ba ba hutu a ciki bal ma haramun ne mutum ya kashe kanshi maza Allah yana cewa duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to za a yi mai azaba da wannan abu a ranar alkiyama hadisi yana cikin sahihi muslim wanda ya sha guba ya kashe kanshi to guba za a ta daddaka mai ranar alkiyama haka za a mai wanda ya hau dutse ya gangaro ya kashe kanshi haka alkiyama za a ta dora shi yana gangarowa ya ta dora shi yana gangarowa azabar da za a mai kenan ubangiji Allah ya kare shi sa babu kyau kashe kai kashe kai ba zai warware maka matsala ba dan matsalar da yake ji ka shiga in kai tunani akwai wanda ya bi ka ko wanda ya shiga biye da wannan in kana tunanin bashi ya dabe bi ka akwai wanda ana bin shi bashi fiye da naka in kana tunanin cewa baka da kuɗi akwai wanda ya bi ka talauci yana nan ya bi ka talauci in kana tunanin baka da kaza baka da kaza ka kalla kuma abuwa nawa ke da su baka da kuɗi amma kana da ido ko baka da kuɗi amma kana da hannu baka da kuɗi amma kana da kafa duk wannan ba kalli waɗannan ba su baka lissafa cikin abin da ke da su a shekaran jiya nake jin wani bawan Allah mara lafiya an ce karaya goma sha ce a jikin shi karaya goma sha a makara ake ɗaukan shi ‘yan wani sun zo da shi gidan rediyo suna nema mai taimako da sun kama shi sun ce da sun ka wata irin cuta ce da an kama jikin shi haka sai gurin ya karye kuma yana magana an yi magana da shi ya ce a taimaka mai shekara kuma ya kai wajen tara ko ba cikin wannan hali sai dai a makara ake yawo da shi fitsari a nan bayan gida a nan komai a nan yake ci a nan sha a nan haka yake jikin ya zama Allah ya jarrabe shi da wata irin cuta yanzu ka ga wannan ka kai baka da komai kai da kake yawo kake gudu kake magana kuɗi ne baka da shi kuma ka kalli wannan kai ka baka da komai to shi yasa kuskure ne dan adam yi irin wannan wannan tafsiri na uku tafsiri ne gaskiya marjuhi ba shi bane wanda ayat take nunawa domin anan man kana yadhunnu allan yansurahu Allah ad-damir damirin cikin yansurahu yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake zaton Allah ba zai taimaki manzon Allah fi duniya wal akhirah ba yana koma kan shi shi shi mutum mutum ba wani zai iya cewa to taya muka gane zai koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suka gabata duk suna maganar imani inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati amanu suka yi imani da wa Allah da manzon Allah da haka kaga ana an ambaci manzon Allah ayar baya da haka a nan, ayat tana magana ne kan duk wanda yake tunanin Allah ba zai taimaki manzon Allah ba to yayi wannan ya gani zai sa ya daina jin haushi kuma taimakon manzon Allah yana nan Allah kuma ya taimaki manzon Allah kamar yadda Allah ya alkawari ga addinin manzon Allah ya cika ko ina wannan nasara ce da Allah ya ba manzon Allah sannan kamar yadda muka faɗa yana cikin nasara mutum ya mutu akan mabda'i akan abin da yake kai na imani to da haka Allah madaukakin sarki yayi wannan bayani sai Allah ya ce wa kazalika وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك هكذا أنزلناه muka saukar da shi ayatin bayyanatin ayoyi ne bayyanannu wa annallaha yahdi man yurid kuma Allah yana shiryar wanda ya ga dama Allah yana shiryar da wanda ya nufi anan wa kazalika ai kamar yadda aka wannan bayani kamar yadda aka yi wannan bayani billahi billahi haka nan anzallahu Allah ce muka saukar da shi anan addamir yarje zai koma zuwa ga alqur'ani ai kamar yadda aka wannan bayanin haka nan Allah ya saukar da alqur'ani ayatin bayyinatin ayoyi ne bayyanannu bayyanannu a lafazi bayyanannu a ma'anarsu hujja ce daga wajen Allah akan mutane babu wani abin da yake cikin ma'ana duhu na alkur'ani in kai baka sani ba wani ya sani da haka alkur'ani ayoyi ne da suke bayyanannu sai Allah ce wa annallaha kuma haka lamarin yake hakika Allah ya hade man yurid yana shiryar da wanda ya ga dama domin Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar me me yasa Allah yi kaza Allah ne yake tambaya dan haka ubangiji yana yin komai da hikima yana yin komai bisa adalci yana yin komai bisa ilimi da haka ubangiji yana shiryar da wanda ya nubi ya ga dama sai Allah ya ce mai innal ladina amanu wal na hadu was-sabiina wan-nasara wal-majus wan-nasara wal-majus wal-ladina ashraku inna Inna Allah ya sulu bai na umyau malkiya mati inna Allah ala kulle shaikin shadidi. Inna lazina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani, wallazina hadu da waɗanda suka zama Yahudu, shi Allah ce wasa bi'ina da waɗanda suka karkace, wannan tsara da waɗanda suka zama nasara. wal majusa da waɗanda suka zama majusawa masu bautawa wuta wallazina ashraku da ma waɗanda suke shirka inna allaha yafsilu bainahum haƙiƙa Allah zai rabe tsakaninsu zai yi hukunci tsakaninsu yawmal qiyama rana alqiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid haƙiƙa Allah mai shaida ne mai mahalacci ne Allah yana halatta dukkan komai babu wani abin da zai Allah bai sani ba ubangiji Allah madaukakin sarki nan yana ba mu labari ma'abuta addinai daban-daban waɗanda suka saba muminai sai Allah yake ba mu labarin dukkan waɗannan da duk wani wanda yake wani wata bauta to bai sani akwai rana fa da Allah zai rabi tsakani za a fidda na gaskiya Allah ce innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani anan ana nufin muminai wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani sai Allah ce na hadu da wanda suka zama yahudu mana wanda suke dangantuwa zuwa ga addinin annabi Musa, wasabi'ina da asabi'ina, sabi'ina nan an yi maganganu wajen fassara su mun shayin bayani, wasu ce su ne mutanen da suke bauta taurari, wasu ce asabi'ina a nan su ne mutanen da suke bauta wa mala'iku, ko wanda suke bauta wani abu daban, amma galibi abinda ake ambata a nan asabi'ina wanda suke bauta wa taurari. To waɗannan mutane wan nasara da nasara wanda su ne suke dangantuwa zuwa ga addinin annabi isa kiristoci yan mishan wal majus da majusa masu bauta wa wuta wanda suke cewa ababen bauta guda biyu ne duniya tana da alloli guda biyu akwai na sharri akwai na alkhairi akwai na haske akwai na duhu to duk waɗannan wallazina ashraku da wanda suke shirka masu bauta gumaka duk waɗannan gaba ɗaya sai Allah ya ce inna Allah haƙiƙa Allah yafsilu bainahum zai rabe tsakaninsu zai hukunci tsakaninsu da adalci mu'minai a shigar da su aljanna waɗanda suka kafirce a shigar da su wuta wannan aya ba wai tana nuna cewa kowa ya abin da yake ya ga dama ba akwai masu cewa ai addini din na Allah ne kirista ke kiristancin shi yahudu ke yahudancin shi mai bauta wa rana ya je bauta ranar shi mai bauta mala'iku ya bauta mala'ikun shi mai bauta wa a mutum ya bauta mutum kowa ya je abin da zai aila da bai ake yi rana alkiyama Allah zai ware na gaskiya sai su ka irin wannan aya da haka har ake samun wasu daga ciki suna yin sallah kuma suna zuwa coci wai ai duka addini ne kuma har wannan tunanin ya shiga zuciyar wasu daga cikin manyanmu daga cikin 'yan siyasar mu da shugabanni suna jin cewa ai waɗanda ma suka ce annabi isa Allah ne su ma addini suke daga jihar neman addu'a su suke yadda zai je masallaci ce ku mai addu'a yana so ci zabe haka suke zuwa coci su ce ba fada ya musu addu'a suna so ci zaɓe bayan ya tashi addu'an nan zai ce da sunan Allah da sunan uba da sunan ruhun kudus da sunan waye zai haɗa ya cakuɗa shi kuma yana tsiwai ana mai addu'a ana ta shirka da Allah ana sabawa Allah ana magana mafi muni a wajen Allah in ka samu kuma yan duniyan su ne suke gaba hujja da irin waɗannan ayoyi sai ai din lalibe ne ga Allah ya nuna ma lalibe ne innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku Allah ce inna Allah yafsilu bainahum da haka sai an ji alkiyama ai ai za a tantance sai su faɗa haka sai an ji alkiyama za a tantance da aka kya da kowa ya abin da yake babu shakka wannan kafirci ne Qur'ani ba haka ya nuna ba in ka dauki wannan aya haka ya zaka da sauran ayoyin Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna suwaye al kafiruna din laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam Allah ce innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar da irin waɗannan ayoyi suwa ake nufi sannan ayoyin da suke ta maganar muminai su ne za su shiga aljanna kafirai su za su shiga wuta su ake nabi da haka wannan aya ba tana nufin wai nan kowa abin da yake so ba Allah zai da'a tana gwada cewa waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah kuma suka kira mutane zuwa ga imani suka yi da'awa ba a ji ba to ban sani kansu su damu akwai ranar da Allah zai tsayar da da da hisabi waɗanda suka teje kan yahudanci waɗanda suka tirje kan majusanci waɗanda suke bauta wa rana waɗanda suke bauta gumaka duk wanda ya ki bauta wa Allah ya tsaya bautar wani abu kafa ya ɗauka ya sha inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah ranar alkiyama Allah ba zai rabe to a wannan rabewar a ranar mu'minai za su tafi aljanna waɗannan kuma duka kafirai ne za su tafi zuwa ga wuta kisa Allah ce inna Allah ala kulli shay'in shahid ubangiji a bisa dukkan komai mai halattowa ne babu wani abin da ake yi wanda Allah madaukakin sarki baya gani ko Allah bai san ana yin wannan abu ba da haka waɗannan wannan aya ba ta nuna cewa wai duk abin da mutum yake yi daidai ne ya je ya ci gaba da yi a'a ubangiji zai rabe tsakaninsu. za a yi hisabi da haka ana gwada wanda yake da imani da Allah da manzo Allah ya rike imanin shi ku kuma da kuka cirje kuka isake akwai ranar da Allah zai hisabi za a ware mu'minai a ware wanda ba muminai ba wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna za a ce ko mujrimai ku ware sanya muminai aljanna waɗanda kuma suka saba wa Allah su kuma aje jefa su cikin wuta da haka wannan aya ba tana nuna cewa akwai wani addini kuma bayan musulunci ba inna ad-dina inda Allahi islam addini a gurin Allah shine kadai musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce duk wanda ya bi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karba ba kuma a lahira yana cikin hasararru sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba wani wanda zai ji ni yaji wannan kira na musulunci sannan bai imani da ni ba a wata riwaya ba yahude ne ko ba nasari sannan bai imani da ni ba face sai ya zama cikin yan wuta ubangiji Allah ya kare mu Allah ka sanya mu cikin bayinka nagartattu a nan za mu tsaya gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana kuskuren ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik